abin da mu faɗa ba shine zai faɗa ne bayan da a sa gama cin naman so an tashi za a tafi gida ko to kowa na da abin hawa ai shi malam mulu kaisi bai da abin hawa ku eh, shi malam bai da abin hawa to kuma dole a masa lift a dole a masa lift kuma ka san dai wa yake sun ta masa lift ba sai an gaya ba ita wadda take target din kowa ya hau ya ah, to kuma ya za yi ni za ku bani ne nan bayan kun ce nama eh suka ce haka ne ba to wa zai ɗaukar shi wata ce ɗan hau nan wajen hau nan ya ce a can da zai fi eh. <laughs> so ba da suka iya sai ya shiga sai ya je can wajen fatima tana munki munki na ce ha ba ke kuwa kada ki kwafsa mana ke kuwa ayo ko dai ana masa kullum yau bai kamata a yi masa ba tun da dai hawa nan ta faru to shine sai ya je sai ya hawa kuminta ma al'adar larabawa yadda suka ɗau mace mace to namiji ke hawan raƙumi haka kawai za a gan shiga ya sama raƙumi amma mace sai sun mata ɗaki wannan ɗakin da ake gini a sama raƙumi mun gane ko to wani shi ma alhaudaj alhaudaj ko ana ce mishi alhidu alhidiw na shi ne ya faɗa a gaba na'am to sai ya shiga cikin wannan ɗakin nata na'am saman hagu wa yau ma da haltu ka tuna yini nan da na shiga alkhidra da buha da buha da buha ake cewa a hausa wa yau ma da haltu ka tuna yininin da na shiga alkhidra da buha khidra unaizatin ne da buha nan ta unaiza Faƙalat sai ta ce lakal wailatu a halakoka sun tabbatar maka ko ka ce halaka ta tabbatar maka innaka mujili hakika kai mai sani tafiya ƙasa ne eh, da ya shiga tunda kun san tunda ko ya shiga dai ba zauna ko mu zai yi ba eh, ba zai nutsu ba so an nan fara tafiya ta ce to ina ga fa zan sauko in baka in ban ma ita ni sai in tafi a ƙasa eh. innaka hakika kai mujili mai san tafiya kasa nake mai san tafiya kasa ne taqulu tana cewa wa qad mal al-ghabit al-hali al-ghabit al-ghabit da al-khidru duk ma nasu daya hmm. alhali wannan da buha mala ta karkata bina da mu ma'an duka ta yi saboda da ya dan shiga yana dan kokarin dai hannuwansa kai wajaje tana dan kauce kauce to sai ga hukumin kamar zai faduwa da buha kamar za ta fadi wa qad mal al ghabit bina ma'an sai take ce masa aqawta ba'i na hada muku ya yujidul was sha'al was da umul qais zai sifanta abu sai mun je gaba mu eh, zai sifanta abu ba da bambanci daga ga bidiyonsa eh, ba ba bambanci hmm. take ce masa aqawta ba'i nan za ga malaman suna da fassawa mai yawa amma ni gaskiya abin da nake gani na aqaw ba'i ba wai ma'anar sau dai ne na al'aqau din can da muka fassara eh suna dubin siyaki ne wato kamar tana ce masa a ah, to ai wato ai hukumi na ka soke kenan ko ni ma za ka soke na hukumin kenan yanda ka soke raƙumin ka rasa shi to ni ma kana batun soke wani kenan fanzili ka sauka aqaw ba'i. a tun ma kana kokarin soke a kumina ne yamma alqais ya kai yamma qais fanzili ka sauka kun ga abin da na faɗa muku ko yamma a alqais ba ce ba ce yamma a alqais ba wa alqais haka asali ita kadai ce kalmar da maza a cikin larabci wato i'rabuha ala hawfai amma dukkanin kalmar i'rabuha ala al-hawfi a akhi na'am aqawta ba'i yamma alqaisi fanzili ka sauka wa yawma dakhaltu al-khida yawma mun ce an mu bashi dakhaltu wannan ma'ruf al-khida muka ce shine maza dabuha eh shi yasa sa ce manzala sallallahu alaihi ya fi mace kunya fi khidiha eh fi khidiha shine al-haudaj su amma shi wannan al-haudaj wannan ɗakin ake nufi eh, na sama ko so idan mace tana a ciki to nan ba sunanta imra'atun ba idan mace tana a ciki ko balabe zai ce ba zai ce ma imra'atun fi haudaj ba na haɗa kula na da yawan wannan eh, kawai wata kalma za a amfani da ita zai ce va'ina va'ina da kaji ya ce ma va'ina imra'atun ce fi haudaj eh, fi haudaj kamar can da ya faɗa wata sa, yake cewa tabassara khalili hal ترى من ضعائن سوالك نقبا بين حزمي شعبعب علون بأنطاكية ذات عقمة كجيمة نخل أو كجنة يثيب كاغني تبصر خليلي yace sa ido ka gani ka yi tsinkaya hal tawa min dha'ainin jam'u dha'ina min dha'ain sawalika naqban wanda suna shiga maza naqba da Allah yake faɗi shine ka san fasar sa ma shiga naqb annaqbu shi ne tariqu bainal jabalain hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu kaji naqb sawalika naqban baina hazmin sha'abi to ka tunda suna tafiya ne dole cikin maza hauda ciki shi yasa ce tabassar khalili hal tawa min dha'ain ba zai ce ma hal tawa min nisa'in fi hawadij ba bukata wannan laka adh-dha'ina imra'atu maza fi haudaj sannan ga al'adar larabawa da ka ga mace ka ga wannan daki wato haudaci to ba kuma ba ce kada ka makawar da kanka kada ka ce hadhihi naqa jamal ne jamal ne eh namiji ne ba mace ba ka ce jamal ne ko ka ce maza ba'i eh shi yasa can gaba za ka gani haka ta faɗa aqawta ba'i yamma alqaisi fanzil wato saboda su yanda suke kula da mata sai ya kasance to ba za su azata akan kuma wadda take mace ba taguwa saboda za ta yi sauyin gajiya namiji ya fi haƙoyi ya fi haƙoyi na wannan na wa yau ma da haltul khidira alkhidira jami sama da hudu kun san wancan hadithi ko amma wana nukhija fil idaini al'awati wa zawati al wa zawati alhudu da yake nan alhudu khudu din da ake nufi ba ana nufin kuma waɗanda suke da. saman wannan hukumi ba zawatul khudu kuma ya kasance larawa suna istimalin sa suna nufin mace wadda take ba ta fita tana cikin gida eh, ba ka kake ganin ta ba su larawa abin alfahari ne gare su to har su su fita ma da al'id na wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unayzatin wannan tafsir yake ma hmm? badal ne wannan ko unayza asli a ce unaizata khidra unaizata ha yawwa saboda lil alamiya la yansarif amma sai ce unaizatin wannan kuma dama halan ne a waƙe dama shi wanda yake kan ma'auni na waƙe an bashi dama an yafe masu wasu abubuwa karatunmu da muke yi na tana ake farawa can gaba za mu karanta wajajen ƙarshe waja'izun fi san'ati shi'ri salif an yasrifa sha'iru ma la yansarif halan ne ga waƙe idan kana kan wazani ka yi tasifi malan saif ko akasin wannan ana akasi shi ne abin da yake munsaif ne kamar da shi maza la yansaif eh, wannan ja'izi ne a waƙe su yake shi mabawatu ashe idan ka taka ilmu aud ka kai su mizanu zahab za ga ya faɗi goma daga ciki amma suna da yau eh, akwai littafin al'alusi ma ya juzu lisha'i dunan nafi sunan littafin kenan shi ya kawo dawat sun fi ɗayi ma amma dai abinda ko shi muke cewa mutum ya nisanci adawat a shi'iyya wannan suna lalata waƙe sosai in san samu ne ka yi magana ba dawowa ta shi'iyya a ciki na'am wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unayzatin fa qalat laka al-wailat al-wailat jam'u wailatin والويلة والويل بمعنى واحد بمعنى واحد كم مي الويل شدة العذاب شدة العذاب سيأتي لك الويل wasu mufassirun sun kan ce wajen suwailu lil mutaffifin da makamantansu cewa maza eh shiddatul azab ko kuma suna cewa wasu na cewa wadin fi jahannam amma gaskiya zan ce fi inganci a bashi kawai a shiddatul azab saboda wannan lafazi ne wanda larabawa dama suna amfani da shi tun kafin zuwan maza musulunci to na suka san wani wadin fi jahannam na'am Allahu alam Allahu alam lakal wailatu innaka mujili mujili ai a tusayyuni wajilan wajilatan zaka sa in tafiya a ƙasa dama zaka ce mutum dama daga yajilu kafa ku yawwa ana cewa wajala fulanu ya tafiya a ƙasa kenan a wajala ya ka zo fagen fama akwai wanda suke za alfusan in ka janci alfusan to saman dawakai suke ba wai kawai sadaukai ba sojoji a sama suna saman alfawas al'afawas su ne alfosan to za a samu alfosan za a samu awajala wanda su kuma a ƙasa suke mun gani daga ayyajin to in naka mujili kana cewa aujalani fulanun aujalani fulanu. fa huwa mujili wani ya sani tafiya a ƙasa ko aujalani fulanun shine take cewa in naka hakika kai mujili mai sani tafiya ƙasa kake za ka sa in sauko in tafiya a ƙasa sai in ban ma wato kuma ba'idi taqulu wa qad mal al ghabit mun bayan al ghabit kusan ma'ana su guda da wancan kusan na ghabit bina ma'an aqawta ba'i a wasu kan ce ka nauyayar da ba'i kuma ta a to duka dai amma dai ga dukkan alamu tana ce masa ne a to kai ka soke uh, kuma ka ne a to ni ma kana kokarin soke tau kenan don wannan aikin da kake kokarin soke ta ne haki eh saboda ba za ta tafiya daidai ba tana kokarin ma har tana juyawa tana juyawa har tana kuma inda ta fito a kuma eh saboda an samu disturba ya shiga inda bai kamata ya shiga ba eh aqawta ba'i yamma alqais fanzili فقلت لها سي وأخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل faƙultu laha sai na ce gare ta si ya ce ki tafi dai eh, wato ma'ana ki ba eh, ƙumin ya tafi eh, dama su ba suna da wannan shi babin al-musnad wal musnad ilaihi fil balagha za ga yin wannan sai a lokacin da ake cewa fadal ma da sauransu irin wannan duka alama ne na musnad wato zaka jingina aiki ga wanda ba shi ya shi ba fa qultu laha sai sai nake cewa gare ta sai ki tafi wa akhi zimamahu wa akhi ki sassautar da zimamahu linzaminsa wato ta saki linzaminsa kawai saboda yaka linzamin ma da take yana gaba haka ya kamata kawai ta sake shi ta maido da hankali nan wa akhi zimamu ki sassabtar da linzaminsa kawai a bar shi ta tafiya dama wa kumi shi daga cikin babba abin da ke da ya san hanya Eh, da ya bi hanya sau daya har abada ba zai manta ta yana cikin mimoyin da Allah ya bashi yana da abubuwa da yawa in ka ga ah, al-ijaz al-qur'ani karkashin aya afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat to za ka ga akwai maganganun malamai da yawa abin da shafi tozonsa bakinsa duk wani abu da Allah ya mai hikimar da ta Allah ya masa eh, yana da abubuwan ban mamaki tattare da shi da wannan tozon nashi wanda yake ah, nan yana bayan wannan izavuwa da Allah ya bashi yana iya da hamsan wato ya kwana biyar yana shan ruwa sannan kuma ya kasance ruwa ne da zai iya ajiye su bayan lokuta masu yawa yana ta amfani da su shi yasa zai iya wata da watanni na tafiyar bukacewa ba yana da izavuwa wannan izavuwa kuma ko da ta kare ruwan sun kare to wannan tozon da Allah ya bashi zai converting din shi to water eh sai converting din wannan tozon da kake gani eh dawa to shi yasa shi ga komi bai da ishu to za ga hikima dai da Allah ya yi wannan ah, albilad al'awabiya wanda Allah ya waito ya nufi ta kasance audun ce kahila ah, sahawawiya sannan tana tsananin zafi da sauransu to sai Allah ya kawo musu maza al'ibil sai kasance ibil yana da sauki gunsu ibil na da sauki gunsu kusan kowa na da ibil amma a doki ne ba kowa ke da ba shi doki sai wani da wani duk da cewa kuma raƙumi ya fi tsada saboda shi ya raƙumi bayan da kuka yi dole ku yi amfani da shi so sai Allah ka musu shi kuma shi sa za a ga raƙumi kafafunsa ma za fa za ka gansu inda Allah masa kafafu na doki haya ba zai tafi a cikin fis sahawa ba amma kafafunsa zai yi taka ma za a sahawa ba za su nutse ba Allah ya masa dogon wuya saboda duk abin da suke fitowa fis sahawa a eh, itatuwan da ke fita fi saha da suna da tsayi so sannan suna busa shi ne suna da kaushi ke ba za ka yi tabo su ba galibi kayoyi ne a shiwaka da makamantansu to sai ya kasance yana ji kawai shi kawai shi ne ya ci abinsa Allah masa labarta da hashi masu ƙarfi eh, da haka kaya ba ta masa komai ba ta taɓa hashinsa eh, Allah ya masa ne masa abubuwa da yawa da suke maza afala yanzuruna na ilal ibili kayfa akwai abubuwan mamaki da yawa ta tare da shi na'am yana da abubuwa kuma na kamar mutum eh, na alhiqd adhign da yake da da yana da abubuwa da yawa dai ya san kaya masa ba daidai ba eh, za a shiga daji yayi eh, kaya masa ba daidai ba kuma yana da shi ne ba ka taba gani wa yukhrij adghanakum adhign ga kum yake kada masa laifi shekara goma da suka wuce bai manta ba kuma yana nan na makomi daidai za a haɗu Eh, wallahi za ku jami kawai wata kana zuwa kana kwanta ana daji ya tabbatar da ana daji ko kuwa kai ba za a ji ba sai ya tabbatar da kai bacci to sai ka ji wannan fa ga fuskarka in ya tashi tauke sai ya sa guda ta take mutum eh, ko kwanaki na gana yau da wani bidiyo zabban mamaki ah, shi mai raƙumin yana tunanin kamar ya masa ya ma raƙumin laifi to dole ya tabbata ka gan shi na ji ka ce eh, ina ka gan shi yawa dole ya tabbata da suka fita daji sai gyara shimfiɗa shi da filo da komi ya aza wani abu kamar shi ne kwanci a yawa kuma in gaya ma in kan ga yadda ya zo ta yana ta tattake shi yana can gefe yana dubi ce ok to za ka je kasuwa yau eh, Ba abu wallahi eh, to yana da abubuwa da yawa irin wa'annan sannan daga cikin dabbobi da shi da maciji su Allah ya yi ma wani abu suna jin daɗin waƙi waƙa fiye da ɗan adam yanzu kaga wannan waƙin da kuke da zuwa inda koya kuma ko to za ku gan shi ko da wani abu ke ya bai idan ka sa ido ma za ka ɗayan gani yana ɗan eh yana wangazawa da shi da maciji haka suke su sun ma fi ɗan adam jin daɗin waƙi shi yasa al'adar larabawa ce suna alhuda alhuda duk sadda za a yi tafiya doguwar tafiya ah, tun da dawa kuma ake ba da ah, ba da ba da wannan ake yi ba ba da wakai ake ba sai ba su shiga maza sahawa ba su iya haƙoƙi yunwa da kishi da makamantansu da wakon ma ake to duk sai za a yi tafiya a sai a samu alhadi ga hausa muka fassara kawai sai mu ce mai gargada wakuma amma ba gargada ba ce ba ma'ana wai alhadi hada ya hadu saƙahu ya soƙo bane ba ma'anarsa ba kenan abinda alhadi alhuda shine yawan ɗama murya da waƙi eh, duk sadda za a yi tafiya sai a samu zabaya ko zabayi wanda na daɗin sauti shi amfaninsa kawai da an fara tafiya aka ga cewa waƙun masu ɗan sassar da kai sun fara gajiya kawai sai ya ɗauko waƙa an ta eh, kawai sai ya ɗan murya fara inshadi to yanzu haka sun ɗaga kai sun fara sauyi suna jin nishadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shima, ma alhadi nashi ana ce mishi anjasha an jashatul fil malaman hadisi ba san sunansa ba wai sunansa ne a lakabinsa ne ko menene an jasha sunansa shi yasa lokacin da manzo Allah na wata tafiya a ya ga kuma kamar sun gaji an jasha kawai ya wanda ya fa kawai sai ya kuma suka fa suka fara gogawa to ana tare da mata ne sai manzo Allah ya ce masa yifqan bil qawai eh, kai a hankali da kayan tangaras in ka dauko kayan tangaras ka hake saboda sun fadi fashewa suke Eh, su mata ba a wannan jijjiga da su ba kamar kai ne namiji ba kai sai ka ji soja ko yawa na eh, a kawta ya yamma alkaisi fanzili na faƙultu laha si wa alhi zimamahu sai nake ce mata si ki tafi wa alhi ki sassautar da zimamahu a linzaminsa amma zimam linzami wannan satar kalma ce wanda bahaushe ya saba yi eh, sata kalma ce me kalma ta hausa eh? saboda in ka ce zimam da lijam kusan ma nasa daya lijam linzami ke zimam linzami akala akala akala ko ka ce kalfazu kalfazu akala ko kalfazu duka kalma hausa ke da akwai manci tsakanin lijam da zimam eh. amma dai duka dai nau'i ne kawai wannan ya fi wannan girma mun gane ko sannan kuma duk kalmar da zaka je an fassawa ma a hausa in dai tana da alaka da kumi to ba hausa bace duk kalmar da za a fassara ma a ce kaza na kumi sunansa kaza kalfazo akala da sauransu to wannan za ka tawar da cewa ba hausa bace menene buzanci ne saboda ƙasar hausa wanda aka gani da buzu wanda aka gani da kumi shine wa in ka ga kumi ta buzu to don haka malam bahaushe bai san sunayen shi ba in ba ga da duk wani abin da ke da alaka da hukumi kaji an fassara mashi da hausa ba hausa bace buzanci ne fa qultu laha si wa akhi zimamahu akalas ka sassaut ki sassautar da akalasa kalfazuwansa wa la tub'idini kada ki nisantar da ni min janaki ko an janaki ya ce minku min janaki afdal min janaki daga abin da sarki daga abin ɗasarki abin taɓarki duk ma'ana su guda ya yi taɓa ya yi ɗasa duka ma'ana su ɗaya ya ɗashi kaza ya taɓi kaza ma'ana su ɗaya min janakil mu'allali al-mu'allali abin kunkuma masha ko kuma abin kunkuma mashafa na wannan janadin da yake faɗi ma'ana su guda da wancan hasautu da zai faɗi ya gaba hasautu bi fawda ya wa'si hafata mayalat al-hasu da aljana da aljinaya duka ma'anarsu ɗaya wato shine ‘ya'yan itatuwa lokacin da suke a kan ice ka taɓo da kanka eh, ka katso da kanka idan suna a kan ice sai a ce ya ɗaso kaza a hausa ko a ce ya taɓi kaza ya taɓo to wannan an san bahaushe ya san cewa daga kai tsaye ne daga ice na ma'anarsu ɗaya faƙultu laha si wa akhi si wannan daga sawa ya siyu sai ya wannan wannan normal tafiya kawai amma idan ka ce sawa ya siyi suwan wannan tafiya ce amma ta dai eh, sawa ah, ya siyu sai ya wannan si ah, to wannan normal tafiya ce ba ta nuna dai ko wana ko mene ba ta nuna wannan asayo kawai tafiya a azhab amma sawa ya siyi suwan ah to wannan tafiya ce ta dai subhanallazi asawa bi abdihi kuma dama ana cewa sawa ana cewa asawa duka ga luga inganta in ka ce sawa ya sayi son in ka ce asawa shi ma asawa ya sayi isawa'an shi yasa al-isawa tafiyar da yake na yusi وضمها من أصلها وبائه مثل يجيب من أجاب الداعي نعم amma dai gaskiya afwan shi ba cewa yusi eh. wato shi asawa baya da mudayi da haka aka ce asawa kawai za a ce sawa ya sayi in ka je ya sayi to na sawa ne amma shi asawa a baya da me baya da mudayi ba yusi da larabci na baya da mudayi da haka wai sawa ya sayi sayon sawa ya sayi son akwai asawa isawa'an na fa na si wa akhi abinda ikha al ikha shine ka sassauto da abu musamman abinda ke na labulai ko labulayya na daki ko menene kadan sassauto da shi a ƙasa eh, kadan sassauto da shi shine ake cewa akh akha kaza yukhihi ikha'an wa akhi zimamahu az-zimam ha shine mala wato akala na'am wa alhi zimamahu wala tub'idini min janak mu bayani aljana ko jana athamara yajnihi janan wa jinayatan min janakil mu'allali wannan al-mu'allal daga Allah Allahu alala kamar da Imam Malik ya faɗi shi alfiyarsa ko wannan me suna lamitul afar shine can muke karanta yu'allu bihi mudhkana tiflan wa dama akwai annahal akwai annahal lokacin da aka haifi yawo a kamun mamma da yake na farko to shi ce annahalu shan farko kenan to sha na biyu da zai yi har lokacin za a yaya shi wannan ana ci masa al'allu koma sha kenan al'allu sha hmm, kan koma sha eh? ba ku san konko masha ba amma misalin da ya kamata su gane a tana sun gane kawai su dai rubuta wasu eh shi yasa nake bayani kanko mashi na maimaita shako yawa amma dai kan koma ake mu ga mu da manci akwai manci akwai na kyanfani da kan koma komawa kanko ma maimaitawa nanatawa ko na akwai nake amfani da shi eh muna da thawa lugawiyya ko wajajen sokoto ba za ka ji ya ce maimaita sha ba zai yi ba kanko sha nan haka ake shi akwai na amfani da maimaitawa akwai na amfani da nanatawa ko wani akwai nake amfani da shi 'yan bauchi asali mafi yawa na fahimci fulani ne eh, fulani ne garin fulani dakawa gerawa ta sai mun tashi abin bayani ni kasa akwai wanda san tarihi fiye da adabi ma na wala tu ba'idini min janakil mu'allali bayan ba mu fa'ida ta amma dai mun za mu karanta dawa da za mu yi ta gaba ta ilal wannan kalima suna ta ganin cewa ba amfani da ita gidan hadifi ba ka cewa hada hadifi mu'allal saboda ai bai da alaka fassara ba ta ta ba ta da alaka da maza fassara istilahiyya ba ta da alaka eh, ba ta da alaka to shi sa suna ganin sai da ce al'allu al-mu'all sai a ce al-mu'all shine daga illa al-illatu al-marad kamar yadda shi asyuti haka yake ta maimaitawa eh, so amma shi al-imam al-iraqi yana cewa wasammi ma bi illatin mashmulu mu'allalan wala taqul ma'lul yana cewa a ce maza mu'allal amma kada ka ce ma'lul ma'lul bai bai bada wannan ma'ana wasu na cewa hada hadithin ma'lul kamar ibnu hajar yana da littafi maza الزهر المطلول في الخبر المعلوم اما littafi ne ba a same shi ba amma tabbas ya rubuta wannan littafi to suna ganin cewa ba a cewa maza ma'lul eh to mai ce ka ce mu'allal kada ka ce ma'lum to amma shi ma mu'allal ya sa samu lugha eh, kullum kan ce shi ma ya samu lugha saboda wannan baiti eh, Allahu allalan baya nuna wannan mun gane ko to shi ma ma'lul din baya nuna wannan baya nuna illa ta gidan hadith don haka zance dai mafi kyau a ce ma za mu'al wannan na sha bayani ka wata kamar misbahu wa nukhbatul fikaw ah, alfiyatul yaqi siyuti bai kuniya da makamantansu da ba da muka su amma da fi inganci daga baya sai na gano eh, ina kawo tun taujihun nava na aljaza'i ba wannan wanda kuka sani aljaza'i taujihun mu mujalladi biyu ne idan kana da mustalahul hadith kadiman ba littafin da aka rubuta ashmal mafi gamewa kamar tadribu wawi babu kamar shi idan kana neman na malaman zamani na baya baya ba littafi kamar na nazar shi mujalladi biyu so ina karatu sai ya zo wannan matsala na tattauna ta yake cewa a kowanne sai ya inganta kowanne su zai dace ga ruwa. Eh, ya ce kowannen su in ka ce mu'allal ka ce ma'alul eh, to kowannen su yana zama yana zama na illa yana kasancewa wazo fa'il ne na illa ya ba da references ya ce ka duba aljauhari asiha na aljauhari shi ya tabbatar da wannan haka littafin fa'altu wa fa'alt na kuto shi ma ya tabbatar da wannan da wani littafi ɗaya da ya kawo na wala min janaki almu'allali fa qultu laha sai nace gare ta sai ki tafi wa akhi ki sassautar da zimamahu linzaminsa wala tub'idini kada ki nisantar da ni min janaki daga abin ɗasarki almu'allali wanda yake abin koma masha abin koma masha na wannan dai kun gane ba sai an dogon bayani ba eh saboda akwai dukka da yace maza janaki eh aljana shi yasa ko ga zunubi ga aikin lada muna kawatun zuhu. tana ake farawa nake faɗa musu cewa kaga da ya zo sai yake cewa maza na eh me me farko wa alfa kulla salihatin salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi mutum ya tawar da kulla salihatin dukkanin kyakkyawa aiki a ataha wadda ya aikata amma sai a ce ataha shi aiki na alkhairi sai ka wahala sai ka tashi ka tafi sai ka yi aiki amma wa sayyi'atin fa sai ce janaha saboda zunubi daɗi gare shi akwai mu eh, wa sayyi'atin janaha fil kitabi wannan dukka ce ta udaba na'am ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلى قد طرقت وموضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي فمثلك ديوى تمكركي حبلى ميتشكي قد طرقت نيمة أفكي واتو نزومة zo mata في dare kenan أفكينا nan سود الطوق الاتيان ليلى ka zo mutum da dai eh. qatta waktu ne mata afke wa mubi'in ai shi ma wancan ne duka ke bi da yawa wata mai shayewa ita ma ne mata afke a dai fa'al haituha sai kasance na shagaltar da ita an zita ma'ima daga wani ma'abuci layu shine an tafilin kenan zita ma'ima saboda su laraba kun san al'adar su ne yu'alliquna at-tama'im 'ala al-atfal eh, shi yasa al'adar balawi in kace ce ma na gan shi walam yunat alaihi tama'im to na gan shi wa huwa tiflun kenan wa huwa madha tiflun na gan shi ba ɗaya masa layuwa so tiflun kenan eh, an zi tama'ima ai eh, an tiflin zi tama'ima muhwili wanda yake ya shekai wanda yake dan shekara ɗaya yana cewa ke kuntar da hankalinki fa wannan noman ne ba yau aka saba kin gane yauwa ai ba ma ke da yake lafiya lau ba kin gane ko wadda take mai ciki ma to na saba auko mata da dai kuma ba zai hana a yi abin da ake ba da yawa kuma wadda take maza mai shayarwa ma sai ta kasance na shagaltar da ita daga ɗanta ka duba ta'allukin mace maza da ɗanta amma saboda dama shi expert ne eh, ya san yadda yake zuba magana sai da ke ɗauko jaya hankali eh. idza ma baka idan yi kuka min khalfiha daga bayanta a bayanta in sawafat lahu bi shiqqi sai ta karkata lahu gare shi bi da wani gefe nata wa shiqqun indana yace amma gefe ɗayan yana gum lam yu shi ba karkatar da shi ba namun ba a karkatar da shi ko idan idan sawafat idza ma baka min khalfiha ansawafat lahu bi shiqqin wa tahti shiqquha ta kun wa tahti shiqquha wato a ƙasa na shiqquha to ka gani fa mithliki hubla fa mithliki mun karanta cikin karatun na tana ake farawa cewa ita hubba haƙuha maza as-sadawa sannan wasu lokuta na ɓoye bayan wawu wannan shine ma'ruf amma akwai lokacin da ake ɓoye ta bayan fa'u wannan bai da yawa a larabci wannan shahidi ne mai kyau na yadda ake ɓoye ta maza a bayan fa'u da haka nan fa misliki ai ba misliki ne amma bin Allah barawi ya sani galibi za ga walailin kamar can zai karanta mana walailin wannan ai hubba lailin wa hadha ma'ruf wa hubba tati abadan musadda wa la yaliha ismu illa nakira وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي وراكب أي رب راكب بجاوي نعم فمثلك حبلى حبلى ما تشولتك تنا جنابي ما يجمع إنسان آه. حوامل جمع ماذا حامل حبلا دينا جمع بيذا جمع إنسان يأكي جمع فعلة بارك الله فيك حبلاوات شيخ لكيو بايس حبلاوات دائما كفؤ لها كذاك جميس نعم فمثلك حبلا قد مي بأنكو أنا تشوى طوقها يطوقها أه؟ طروقا أي أتاها ليلها نعم قد طوقت وموضع أه؟ كتوج موضع بموضعة أي كتشوى موضعة هكا أي كتشوى to ya ka ce wa mawdi'in anan ba ce wa mawdi'atin ba wato idan ka ce mawdi' ha ita mawdi'atun mace mai shayewa ita da kanta ita take shayewa ɗanta ne take shayewa amma idan ya kasance ɗan wata ce take shayewa sai a ce mata mawdi' ba za a sata uku eh. to kenan wa haramna alaihi almawadi'a jam'u madha jam'u mawdi eh saboda ana neman wanda za su shayar da shi ne wannan al'adar lahawa kenan su ba su shayarwa da kansu da su da tuwa har yanzu haka suke galibin su ba su shayarwa da kansu amma da wannan na da matsala sosai eh, an tabbatar da cewa wannan shayarwa ba abin da ke ghiza ga mutum ga yawo kamar wanda Allah ya halitta masa a mahaifiyarsa shi sako su unicef din da sauransu suna teku a kasashen turai da kasashen afirka ni ce kasashen afirka ba sai kun zo ku yana mu da ma shayarwa ake duk kasashen afirka shayarwa ake ku ke da wannan matsala kasashen turai da kasashen larabawa wai a zan ka shayarwa musamman daga haihuwar yawo a shayar da shigo wannan yalo abin nan yana da matukar yana yana karfa immunity na mana aljasadiya na yawo da sauransu na to su larabawa al'ada su ba sa shayarwa su tuwa ma za ka ga mafi yawa nama kawai halib ake samuwa na shanu shi za ka batuye ya cika batuye ya cika wak sai ga shana wannan you know eh, bai bai nutsuwa eh, duk batuwa za ka ga bai da nutsuwa gaba ki saboda an shayar da shi nonon mata shanu ba su ya kamata a shayar da shi bai da nutsuwa you know eh, that's that's why wa mudi'in fa alhaytuha wannan kusa alhakumu takafuru dama alhaituha daga daga daga allahu ne innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu ga yana mai tashkil alqur'ani malaman tafsiri ko suna kokarin bambance tsakanin la'ib da lahu la'ib sai su ce wasa wa lahu sai su ce wagi suna da bambanci in ka ce allahu al-la'ib wasa da take tana da amfani amma allahu wasa da take ba ta da amfani mutum yana abin da in ka ce masa menene ne chemistry me amfani sa bai sani ba shi yasa yin kwallon kafa basketball hockey badminton table tennis da sauransu su ana ce musu maza al'ad ake ce musu ba a ce musu maza Allah na da haka la'ib shi abin da ke yana da amfani amma lahu wanda ke bai da amfani shi yasa Allah ce alhaku mutakaf eh ka samu arziki wannan abu ne mai kowa je ma iya kawai amma ya bukata أما التكاثر هذا يلهي الإنسان يلهي الإنسان نعم kuma shi filin shi ya manta da tsawon filai na larabci za ka ce maza? za ka ce alha ina shagaltuwa alha za ka ce ko alha za ka ce amma sai ka ce maza? me yi abin nan shi idan za ka ce ina shagaltuwa sai ka ce mi eh, eh wannan wani ya zaɗuka amma dai ainihin fail za ka ce alha haka za ka ce ni ina shagaltuwa sai ka ce maza ana faɗin wannan shi ma yana da wani wajahi amma asali za ka ce alha sai ka ce a ah? sai ka ce lahitu lahitu kama akhsha sai ka ce maza khashitu eh, shi ma za ka ce akhsha ah? sai ka ce khashitu shi ma wannan za ka ce alha lahitu eh, na'am fa lahitu أما الهو أنا شو أنا شو الهو بأحداث الزمان مراغما لأنوفها عبث الوليد نعم ذاك شو أول ana shagaltar da ni albina alim juhul wannan ma larabci mai kyau musamman ulhadi na jam'u tamima تمائم inda ku ya عندكم يا عوض تعلق على su معروف suna da اعتقاد cewa tana kiyaye ɗiyansu daga maza kandu na ido da kandu na baka shi yasa idan yana yawo musamman yan su gan su suna da kyau sosai masha Allah to shi yasa suke samu su wannan shi yasa da musulunci ya zo maza hawa matamai نعم ده ولا وشيك نعم فلهيتها عن ذي تمائم محولي محولي الصبي الذي أحال عليه الحول يا شكاده سأشي مثلا ماذا محولي نعم لن نعم شكاده إذا ما بكى من خلفها هذا معروف انصرفت له هذا معروف انصرف ينصرف آه. آه انصرفت له بشق الشق شيني ماذا gefe na mutum aljani bi wa shikku na inda na lamu hawali wannan ma'ruf ko hawwala eh, ta hawilan shi ne ya karkatar da shi zuwa wata jiha shi yasa yutan yutan ana ci masa mada ana ci masa ta tahwil eh, wasu haka suke haka suna rubuta ko ga yan kasashen larabawa haka suke rubuta da inda yutan yake wanda akwai hanyoyi daban-daban da suke kama amma can akwai wata nuska a famithliki hubla qattawaktu wa murdi'in fa'alhaituha an zi tama'ima miryali miryali miryali abin kashewa da nononsa an zi tama'ima ai an tiflin zi tama'ima miryali abin kashewa da nononsa wato an ce miryal shine wanda ke mahaifiyarsa tana dauke da eh, tana shayar da shi kuma tana dauke da ciki ka san wannan yana da hatsari ko yawa shi yasa aiko ga addini eh, hamdu wa fi saluhu ma haulaini kamile liman awada eh to wannan shine daidai saboda shan wannan nonon matsala shi mun gane ko zai haifar mu da yawo zai hana shi jiki zai hana shi zai taba abubuwan shi da yawa zai ba shi matsaloli da yawa saboda lokacin da mace take samun juna biyu system ɗinta gaba ki ɗaya yakan samu canji Eh, za a samu su hormones da za su kama sikiritin wasu abubuwa wanda kuma za su bayanta ga mamanta ba zai bayawo lafiya ba da sauransu na'am to miryali abin kashewa da nonon sha ƙasa hausa ka ce ai wannan yawo ne wanda aka kashe da nonon sha wato ana nufin lokacin da mahaifiyarsa ta shayar da shi a tana dauke da juna biyu mun gane to ga larabci sukan ce aghalatuhu walidatuhu aghalatuhu walidatuhu fahuwa maghilun fahuwa maghilun wa hiya maghilun aidan eh aghalatuhu fahiya shi ne shi ma maghil eh kila al-maghili shi Allah alam ban sani al-imam al-maghili da yake zaka da Dr. Asga ugu kila daga can sune a masali Allah alam ke shi nisba ce zuwa ko babansa mun gane ko sannan aghalatu ma'atuhu eh, aghalatuhu walatuhu fa huwa maghil wa hiya maghil ita ma hiya maghilun eh so sannan ana cewa aghyalatuhu ummuhu fa hiya mighyal aghyalatuhu aghyalatuhu fa hiya mighyal sai a ce wa huwa mughal eh almuhim zaka ce aghalatuhu ah sai ka ce maza fahiye maghil wa tiflu aidan maghil za ka ce aghyalathu fahiye ka ne kasance ai ka sa ku su bayan min babi a kawama ne ai eh ka sa ku eh, maudi wanda yake maza mai hamza a ma sai daga ce yu kai abin nan eh na بسم الله بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله إذا أمامك من خلفها انصرفت له بشق وشق عندنا لم يحول أفاطمة ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة lam tahallali wa yawman yace kun ji abin da faru da ita yanzu ya gama mu dawati juljul wa yawman yace ka saki cinna wani yini ala al kathibi ibisa ban al kathibi tudun yashi ta'azzawat alayya da tawiyata alayya a kaina ta kibada haɗin kai ta'azzawat da ta wuyata alayya a kaina wa alat ta yi rantsuwa halfatan rantsuwa lam ta da bata togace ba wa yau man ka tuna wani yini ala zahil ibisa wato ban alkathibi tudun yashi ta'azzawat alayya da ta wuyata a kaina wa alat ta yi rantsuwa halfatan rantsuwa lamta hallali da bata togace ba wa yau mun yi bayani yauman ko yauman ne eh, wato ina fada ina baka labari ne ala zahiril kathib ala ma'ruf ah, baya baya na ko menene ma ban abu shine zah jamis shine zuhur ha ah, na'am al kathib ah, mun so mu bayanin sa wancan lokacin mu bar shi mun cimma wancan zai hiqaf da sai mun bambance su ku tana mai mun kai zai hiqafin aqanqari sai mu manci hiqaf din da wannan a kafib da kuma wancan alliwa din na ala zahiril kafib amma dai mun bayar da jami'isa shi alkafi jami'isa ana cewa kufban jami'isa ma da kufban a wani kasida ta nima ta yan wannan ce dai ka wata umul kaisi shi ma amma tun can da fa eh, yanzu na tuba ai mun azage mu yi algawa ta malam mu mun dan tabo lokacin jahiliya haka ake ai sai ka bada labari daga baya bayan da ka tuba ke fahat ورنت بالسيف وبالدعج هيفاء كأن روادفها كثبان رملي بمنعيج كثبان جمع ماذا؟ نعم شي يجي بكو جاء من الإجابة ياجي إيه، شي ياجي إيه، ياجي وكأن ترائبها صوج في الليل فيا نور الصوج أكون بيتي baiti يا صلي tsallake كي شيء باب باب faduwa والخص لها كالخص لها والخص لها كالخص لها حكى يا أنفاس المنبلج وصغير فم إن نطق حتى يسبيك بمنتسج ده سوان سوداء أكش لو شاهدها ذو صومعة للها بالدل وبالغنج أو كان حصوا عاينها لتشاغل منها بالزجج أو كانت في عصر الجهل عبدت حسنا أبد الأبج إيه. أنا لو كنت جاهلية أنا أي سيدي سيبوتا إيه. إيه. نعم أنا بقاتها وانا إيه قسياك للي أنا بقاتها وانا وانا انزاك سمشكين ديواني نفوكو akwai ina diwani na uku shi ghazaliyat ne gabaki daya wanda ma na faɗi wala shi aqwa min al-hub amma shi uslubin sa uslubi ne na zamani eh shi ne na zamani da shi akwai shi taf'ila alfaz din da ma'ani suwa din na zamani na ah, ana cewa kufban sannan ana cewa kufub kufub kufub kamar kutub sannan ana cewa akfub a ah, duka jam'in sani na'am ويوم على الله الكثير تعذرت علي alayhi تعذر عليه الأمر أي صعب عليه صعب عليه يتعذر نعم تعذرا تعذرت علي وآلت آلت شيني تيون سوا دama al'aliyya ko al'aliya al'aliyya ne shi ne ma'uf to wannan rantsuwa yake nufi aliyyatan biliya ya'mulat ya wata ji wannan ya faɗe shi ko ibn al'aliyatu shine alqasam da alyamin duk ma su guda mun gane ko na'am wa alat halfatan haka alhal alhalif man kana halifan falyahlif billah alhalif da alhalfa da alyamin da alqasam da al'aliya dinan duk ma su guda shine maza a rantsuwa kusan na'am wa alat halfatan lam tahallali wanda yake bata togace ba أنا ana تحلل من يمينه min يا يا توجة شيء أنس وس يا fidda kono كنا نعم ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صومي فأجملي صومي يتمكو صومي نجكونا كان أكو صا نجكونا كان تاكو صاكو باصوبة صا أي أما su nusa su wannan da na ɗauko muku wannan suka su suke cewa na'am amma kuma na alama ma haka ci muku sa eh, sa na'am ah, a fatima ya ce sai nake ce mata wato ne ne ta ba da ɗin kai ta kiya sai nake ce mata a fatima ai ya fatima mun gane ko wannan dama ta ne eh, ne dama idan za ka yi annida to kana tarhim abin da ka shima shi ne ka shafe ƙarshen suna ka shafe ƙarshen suna sai ka bar shi yadda yake a fatimatu sai ka ce a fatima sannan ka ga dama kana masa damma ka ce a fatimu a fatimu duk suna ya gari algafa ta manan zibeb ko ya kuke cewa ku a kai gafa ta bala ai ba gaskiya bane ya hake cewa ga to yin suna manzo Allah yake cewa maza ya aish ya aish eh, ya aisha ni ko ya aishu na'am mun gane ko ya eh, haka ake cewa malam ba ya sako sunan ta haka baka ce ke Zainabu ha ba ba haka nan malam ai sai ka sassauta mai ka gane akwai mutane da ana mamakin su in mutum muna waya fa sai ka ji kuna magana sai ka ji an kira shi in ka ji muryar shi sai ka ji kamar an shiga studio mamaki ya ishe ka amma fa ne kuke magana fa yanzu kamar an tada injimin nika gawo gawo in gama eh su haka ake cewa cikin dan wannan magana ba kin gane Aish eh, wato eh, ka gane haka ake yi ba sako magana ake ba ka kakka zan yi mutanen mu sakwata ke Aisha eh ka san mu tsaye muke abubuwa eh <laughs> a mun san kan ba ai eh, mun san kan mu ana yi haga suna maza mulkais mm, yana cewa mai ne shi kan shi amma da gaskiya galibi ga mata hake ganin shi ba ganin shi ga maza saboda a tarhim ana yin shi ne yanayi na so da tausayi to shi ko namiji ko da kana son shi ba yin so ne na mace ba san namiji nomali ba shafaka hake a kansa ba eh, namiji ma wanda yake namiji bai da aga tausansa amma wani kaza shi ah, a kai normally ba Eh, bai bai yadda aga tausan sa inda ya san kanshi a namiji kana namiji malam ai ba ganin tausan ka ko an so ta ganin tausan kai da kai da shike gudun amma mutum shi kullum ya ta bayyanar da matsalolin shi ai ta ganin tausan sa wannan ba namiji bane eh, ba ba namiji bane kawai shi namiji dole za iya boye abu ya gudu normal ake ne namiji in ma an gano aka ce kaza sai ya tumna ah, no ba matsala wace no za a wannan eh, namiji ke na to shi sa tarhim za ga kawai ga mace ake shi ko galibi Eh, galibi ga mace shi to shine a Fatima sai ce mata ya ke Fatima mahlan ki sassauta ba'd hadha tadalluli sashin wannan jan aji jan kilas shine ma a tadallul amma me jan aji a Hausa kun ga wannan ai kalmomi da aka hada ko jan aji me ainihin kalmar a Hausa tsawa akan ce tsawa ko ana cewa tsiwa Eh, yau na taba ji wannan hausa ana cewa tsama exactly na san tsama eh, ana cewa tsama ana cewa tsiwa na san wannan amma ban san wannan da ka faɗi ba tsama kace dama a to dama na san ta eh, ana cewa tsama ana cewa tsiwa ai yayin ta cika tsiwa wallahi ba haushe kenan eh hmm? tsiwa na mushaf eh ayan ka kula jan aji to ka san akwai dan mucin musalahat kadan amma ai ai abin da ke haifar da rashin kunya ai tsiwa ke haifar da shi eh tsiwa ke haifar da shi idan eh, ka yi magana ta yi matsawon ka no ba za ta yi sai a ce tana kilas ai shine kilas din go eh malam Musa tana da capacity ko eh, eh alayya wa alat in kun na capacity shi ya koya min eh alayya wa na'am tafaddal

ga languages ana samu kalmomin da suke mutakayi ba amma a wasu yankuna sai ga sun dan sun kara bisa ga wata ma'ana eh kamar yanzu na tattaunawa kaga fulatanci cewa nan zaka ga cewa mafi yawa gari ne na akwai fulani ne da yawa duk da an ce min ba nasu na gerawa ne aka cigo yawa haka ba ne ya cigo yawa zaka yi bayanin su waye gerawa wannan ake ya sami ka kai ma zaka min dawa so so za ka ga akwai wasu kalmomi nan a fulatanci misali kamar na sokoto a fulatanci na a fulanin bauchi sai ga cewa akwai dan bambance bambancin ma'ana akwai inda ma'ana samun dit kamar misali su can me kai ke ba misali mana fas mayi ne da menene da mutuwa eh a hausa fulatanci kusa za a ga cewa mayi ne amma a nan fulatancin nan za ka ce kashewa ne eh ka gani so amma da za a ga duka dai husuma ce ta kai eh ta yi ƙarfi sai ya koma kashi eh abin da so in ce ka ga tsama ainihin tsama tsiwa ne ka gani eh to a wasu yankuna zai iya girma har ya kasance husuma eh na'am na ba da amsa ya ba su tambayar dama da ya gane abin da ake nufi <laughs> alayya wa alat eh, a fatima mahalin ya ke fatima mahalin ki sassauta da sashen hada tadalluli wannan tsiwa bai mu ce tsiwa ta mutafakun alaiha ko yawa wa in kunti idan ke qad azma'ati ke nufin saumi ko somi katse min yanke alakan mu fa ajmili ki kyautata Eh, idan hake ke nufin wai za a abu ne so ba haka kamata ki ba ke gane ya kamata eh, ke eh, zama mature ke gane ba haka kamata kawai ki yin bayani yadda zan gane amma ki zo kina mi wannan tsatsaye ba din wai abin da ke ce maka ne wa in kunta qad azma'atu sawmi ko sawmi fa ajmi a fatima wannan hamzatun nida ce dama lawa suna da ibn malik ya faɗe su na nida ko suna amfani da hamza a ko ya ko aya ko haya amma wannan bala'i ba haka da ke amfani da su ba az-ziyadatu fil ma'ana fil mabna ziyaratun fil ma'ana idan kana kusa kusa da mutum baka ce mishi ya fulan sai ka ce a fulan ka tana kusa da shi ne yayi sai ce a fatima bai ce ya fatima sannan kaga a tarhi mun bayanin dama tarhi a fatima yawa idan idan yana dan nesa da kai kadan yanzu da yanda ma alafasi nan sai ce mishi anafi misali amma kai سينشي يا قاي ما لنا نتشنكشي سينشي مشي أيها القاي إيه. ننس يو فاطمة مهلا مهلا كيس السوتا أه وتكلم بأهنكلي إيه. كشيني مهلا مهلا على يسلك حاد الأينقي ولا تكلفها بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي ina son wata a samu lokaci akan ta shamakmakiyya eh kaji wata kasida ce shamakmakiyya ta abu shamakmak yace wa in awatta an takuna sha'iran fahlan fa kun kama kana abu shamakmaki eh shi bai bai kwana eh, kawai aka zan irin shi ya san ya kai sidawa kenan eh. yace kai kokari yace wa hasilil ilma wa zinhu bituqa وسائل وسائل أوقات فيه السغيق يتشي وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي إيه، إن دوت مسامته فكن كالبيهقي سي أمانيج إيه، نعم إيه هكذا وخص علم الفقه بالدرس وكن كأشهب من إيه؟ كالليث أو كأشهب والعتق إيه، وخص علم وحصل العلم وزنه بالتقى وسائل آه، وسائر الأوقات فيه السقيق وسائر الأوقات فيه السقيق وخص علم الفقه بالدوس وكن كالليث أو كأشهب والعتق كسن وهي الليث بن سعد ويك كسن شي كمان الليث بن سعد وشي الليث بن سعد فا آه، أكون سكتشوا أفقه من مالك daga cinsu akwai imam shafi yana cewa alif alifin musa da afqahu min malik eh, kuma ya fi shi yawan hadisai kuma ni ga tarihi na sha faɗa mutane ban taɓa ganin kawai lafi musa ga tarihi in kana da haɗaɗɗe ta ko'ina full option in kana neman full option to duk wani malami labari ne yake jiha kanta tarihi lafi musa eh, kaga fikihu ba ba fi mota wata malikin ba fa wasu na ganin ma afqahu min maliki sannan gefen lugha ba a magana ya hafazu diwan lawan. sannan kuma gefen ƙo'ani eh ya san tafsiri fiye da yadda baka tunani sannan kuma gefen ya san languages in duk zamanin sa sannan kuma akwai sulalla akwai sisi eh wallahi malam akwai sulalla eh, akwai kaya malam na kwarai fa eh, in kana jin kaya eh, wanda suka zauna wanda ba su jin kashi to tsayin su gare shi Eh, sannan ga kyauta Allah ya faɗa masa abubuwa da yawa na'am ai ka ji abin da nuka faɗa ah, in kana maganin malami mai abubuwa da yawa wanda Allah alama abubuwa da yawa so ba wanda ya kai shi ta wannan gefe ka gani eh kana magana kuɗi ko kuɗi yake magana eh abu na bawa iliminsa ilimin abin nan ne gefen hadisi yake shi gefen hadith yake ka gani amma mai kuɗi ne da abdullahi bawak da alifin sa'ad suna cikin wanda suke ɗaukar nauyin malik wannan su yana ba malik na faƙatu sana eh, abdullahi bawak zai tuwa masa abinda ya san shekara ɗaya zai ishe shi ba zai kashe shi ba eh, sannan shi ma alifin musa'ad yana tuwa masa mara abinda yake kisa to shi abdullahi mubarak karfinsa gefen hadith ne gefen hadith ne amma shi za a gefen al'adab wal lugha da kuma yayin zamanin sa duk yawukan zamanin sa yana ji kamar yanzu misali a ce mutum na jin turanci yana jin french ka gani yana jin larabci akalla kaga wa'annan su ne manya ko kila in ka ce yana jin ah, portuguese da sauransu na'am to yana jin kuma kuma inda ya kara kara kuma yana yawon kasuwanci bayan yawo na maza neman hadith to yana da mu'amaloli da experiences da yau eh, na'am توقتاي هني متوقع إلى ثم صاب نعم كليث أو أشهب من الوتقي مجد أفاضي آه، مهلا بعض هذا التدلل بعض أفاضي مباني مهلا مباني بعض هذا التدلل التدلل التدلل والدلال والدل دم أنا سدير ده الإدلال ما الإدلال آه، أبو العتاهي يا ماذا ألا ما لسيدتي ما لها أدلت فأجمل إدلالها أدلت تاجا أجي فأجمل إدلالها وإلا ففيما تجنت وما تجنت سقى الله أطلالها أتته الخلافة منقادة إليه تجري أذيالها ولو رمها أحد قبله لزلزلت الأرض زلزالها ولو لم تطئه بنات القلوب ما قبل الله أعمالها إيه ka dallat fi ajmal idlalaha da haka ana cewa fulanatu hiya hiya mawatun hasanatu dal wato ta'ijin aji hasanatu tadallul wal idlal amma shi addal inda dan bambanta da su wasu lokuta shi addal ana amfani da shi ana nufin maza tsayi kamar da muke cewa d ko tsayi na mace mace mai kyau tsayi shi ana amfani da shi hawa wannan gefe mun gane amma da almuhimmin duka ma'anarsa daya suna nufin tsiwa na'am فاطمة مهلم نعم in za ka yi amfani da shi kawai suna amfani da shi ne da hams kamar shi wannan da wannan ya faɗi a dallat fa ajmala idlala eh, na'am eh, a dallat fulana fahiya hasanatu dal eh, shi jan aji sifa ce mai kyau ga mace yana cikin sifofi masu kyau ga mace to ya ka dai kilas din ba a ja da yawa ba jin tsinkin da yawa kada ya tsinke kuma da buga a dawo kasa na sama yawa da na issues eh, sai a ji ajin sai ya yawa sai ya tsinke in ya tsinke kuma sai a dawo ana ta sai a zube ajin gaba ke daya su ana jan aji amma dai ana dan kula ka ya yawa أدلت فأجمل آه آه بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت أنا شو أزمع على كذا أزمع على كذا وتو يا ya yanke decision kan ya yi matsaya kaza shine azma ala kaza eh, azma ala safar eh, ya matsayi zai tafiya ya yanke decision cewa zai tafiya mun gane ko na ke amfani da shi wayan kunti qad azma'ati sawmi idan ke ke yanke ke ke nufin sawmi ka tsemi ni da as-sawmu da as-sawmu da as-sayima duk ma'anar su guda shine katsewa amma tsakanin masoya sawmi fa ajmili ki kyautata وإن تق قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وإن تك إذن أغرك مني أن حبك قاتلي يا وشيني لنشي هكا وانا نسخة تكي كوبي مفسرة وانشان تساني يافي سيمو ساكي داو وانا نسخة هكا يكي وإن تك قد سا قد ساءتك مني خليقة وإن خليقة إذن يكسن شي وتدبيئة nita wa qad taku qad sa'atki ta kasance ya ta munana miki ba ta yi miki ba to fa sulli thiyabi min thiyabiki tansuli ki sonce tufanki daga tufana tansuli sai su santu amma na athiyab zance mafi inganci shine maza alqalb wa thiyabaka fatahi ai wa qalbaka fatahi wannan shahidin sani ai fa sulli thiyabi ki sonce zuciyata min biki daga can suli sai ta sonci wato kawai ke fita sabgogi na kawai sai ga aikin manta da ni eh, wa in taku idan ya kasance khaliqatun wata ɗabi'a minnita wa qad sa'atki ta muna na miki wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun ba ta yi miki ba fasulli fiyabi ki sonce zuciya ta min fiyabiki daga zuciyarki tansuli sai kasance ta sonci wa in taku galibi kana yakunu insa sai a ce yakun amma na cewa yaku eh, ko wani duka yana lugogin biyu eh, lam yakunin na kafau wa lam aku bagiya bai ce wa lam akun bagiyan ba eh, duka lugogin biyu sun inganta Na. wa in ta taku qad sa'atki minni khaliqatun al khaliqa ne ɗabi'a. ka galibi ana cewa al khalq wal khaliqa al khalq a ah, wal khaliqa ah, alhalq ɗabi'u na mutum ɗabi'a halittar sa ko alhalika sai ta kasance ma maza ɗabi'arsa alhalq halittarsa alhalq alhalika maza ɗabi'unsa to ana amfani da alhalika kuma tana nufin alhalq nan shahidinsa ne wa in tabqat ki minni khaliqatun ai khuluqi ko eh, idan ɗabi'u na kasance sun muna fasulli thiyabi min thiyabika sulli sallar sai sayfa yasulluhu sallan ya sance shi abin ka ji salla da kaifi kenan eh, da kaifi shine salla sullu da kaifi ya zwagi shi yake cewa ya zwagi min tan sulli sai ce ta zagi ta zagu eh, shi kuma in salla yan sallu kaɗan zagi abu kaɗan shine in salla mun gane amma sallashi da ƙarfi ka duron zai zage takobi ai ba hankali zai zage shi to kuma shike nuna cewa shi so bai fita lokaci daya eh, fa sulu thiyabi min thiyabiki maza tansuli aghawaki minni na ga wannan ta shi yasa ba sai na dogon bayani ba aghawaki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'ali aghawaki minni iyawu eh, ya minni daga gare ni anna hubbaki cewa son ki katili mai kashe ni ne eh wannan shi yau da ki cewa son ki zai kashe ni ne wa annaki kuma cewa ke mahma kalba qalba yaf'ali wai ko ta kaka ki umarci zuciyata taf'ali takan aikata da abin kake ce nayi dole sai nayi wannan shi yau da ki to ba haka bane ni yana ya kyale ki aka ce kai wannan ba kai ba kai dan soyayya ba dan soyayya bai fadi haka to kuma na umul sai ya ya kasance dan soyayya gaske mai buhu buhu duk wanda yake yana da yan mata da yawa ba zai soyayya ta gaske hmm. banda haka ba zai faɗi haka ba inda mujun lela ne da yake lela yake so da gaske ta kaɗai ba za ta samu wani baiti yin wannan ba eh. a gawakin ko wannan an ta mu shadda da yake suna abla ya dawo abla ta bil jiwa'i ta kallami gidan ma yake cewa Allah ya masa magana tun da ba ta nan ya dawo Ablata bil jiwa'i ta kallami wa'imi sabahan da ablata waslami ya zo kuma ba ta nan to imi sabahan imi sabahan ina kwana good morning yana gaida gidan ma a kaji amma kaji wannan ba da gaske bane ba da gaske bane kai wani abu yake bukata kuma ka san dama da an samu abin shikenan ke an fake ke yanzu sabu ake nema aghawaki minni anna hubbaki qatili ya wude ki minni daga gare ni anna hubbaki cewa san ki qatili mai kashe ni ne wa nake kuma cewa ke mahma ta'muyul kalba ko ta kaka kika umarci zuciya ta ali aikatawa take yi wa ma za wa ki illa hamai ki fi a a'sha'i kalbin muqattali wannan baiti yana da wasu fassarori da musamman wadda abul abbas fa'alab yayi amma zai ci mu lokaci wanda shi kuma da gwada malal umul ɗan dan ya ne sosai eh, wannan ɗan caca ne yana caca sosai Eh, shi duk abin holewa ba wanda ba yi ba eh, so amma da fassawa za ta ci mu lokaci bari mu fassawa normal wanda kuma mafi yawan malamai ita suke show wa ma za wa fata ainaki ainaki idanuwanki biyu wa ma za wa fat ba su zuba da hawaye ba illa li tadhibi ai illa li tat'ani sai don ki suka bisa hamaiki ai bi ainaiki da idanuwanki biyu fi a ashayi kalbin. a cikin a wato tsokoki na zuciya almuqattali abin kashewa da su wato da suka yi haka da ita ta ki da haɗin kai ya ce ke ɗan sassafta wannan fa wa in ta kuka ta saumi fa ajmili a gawa kimin yana hubbaki qatili eh a gawa kimin yana hubbaki katili wa annaki mahma ta'mul qalbi fa'ali cewa to ni na fa yanke miki kai amma ba sha'ani to al'ada mace ko da ba ta san namiji har da ta fahimci shi ma yanzu kai bai fasanta to sai ta dawo kuma tana jin zafi ba ga mace ke ta bala'i sai an sake ta ba ta son miji ko kadan amma ya ta ta da kuma sai ta koma tana kuka eh, a Allah al'adar mace to sai ta kama kuka da ta kama kuka kuma wannan zafin da ya dauka a dole ya sauka a dole ya sauka eh, abin da ake faɗi kenan eh, psychologist suke faɗi mace idan ta san sayin kuka to ba ta da kyasa da mijinta kuka yana da sayi sosai ga mace ya faɗa ta bada awa oh, ba bukata wani kawai baki ta kawai daga miki yellow ko red card ki fita fili a ba bukata wani in ya faɗa ya faɗa in abin da baiwa ki faɗi ne in ki faɗi za a samu matsala kawai a zama su kuka ki ga ba zai sauko ba ba ku ji moya wani soja da take yawo ba wani dan Nijar ba ku ji ba soja ne ya kiyawa ya kiyawa ba ta ɗauka ba ya kiyawa ya kiyawa ba ta ɗauka ba aiko da ta ɗauka. ba soja kila ma ta motsa balbalin bala'i me wanga wulakanci hausar nijar eh wanga wulakanci ina ina ina ta kira na kira ina ta kiran ki baki baki dauka baki dauka ni wanga abi wallahi ya ishe ni ta ce haba dan bebi na haba dan bebi na ni wallahi irin wannan abin da kake yi wallahi shi ke kashe min jiki yanzu sai na fa yanzu haka maka sai nake ji a zuciyata Eh? fi sabilillahi eh ke kuma duk mun ka samu matsala sai ki aza na kuka ke kuma kai kalmar zuciya yake ba ku kuje shi ba ko <laughs> wallahi da ya zo na bulbalin bala'i wallahi ki aza kuka kawai wallahi sai ga ya sassauto kawai an da sai da yana lalashin eh, ki ke kuma sai ki faɗa mene yake sun faɗi cikin wani sanyi ai ba sai an tashi hankali ba <laughs> to abin da ya faru kenan ya ce miki a gawanki minni anna ki qatili wa annaki mahma ta'mulu qalbi fa'ali to ba abin ba haka yake ba an ma bar sha'ani eh, to kawai sai ta aza kuka shine cewa ma za wa fata aina ke ce wannan to kuma wata makida ce an yi wannan kawai ki wuce na wuce kawai sai ki aza kuka wa ma za wa fata aina ki idanuwanki ba su zo ba sai dan makida illa li tadibi sai dan ki suka bisa hamaiki da idanuwanki biyu da mace idan tana da kyau eh, musamman idan tana kuka za ka ga eh, sai ta kara kyau in ta a to ku je ku je inda yake ai idan tana normal sai ga ta yake idan ta sha toka sai ga ta kara kyau idan ta yi kuka ayya shikenan eh, shikenan kai ba labarin ka eh, eh. illa li tadwi sai dan ki suka bisa hamaki da wanki biyu fi ashai qalbin kuma haka ne duk ka dubi idanun ta biyu musamman kuka ido biyu sai ka je an soke ka ko bisa hamaki ka alama ana mai ai haka kal bisa hamaiki da wake biyu <laughs> fi a shayi kalbin wato tsokoki na zuciya al'asha jama'a ushin eh, a cikin tsokoki na zuciya al-muqattali wadda aka kashe da su zuciya wadda aka kashe ma da su wa bai baydati hidin ya gama wannan wannan wani episode ne ya gama shi episode sun yake ta baka abubuwan da suka faru da shi وبيضة خد لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل تجاوزت أحراسا وأهوال معشي علي حراس لو يشيرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعارضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل إزواكش to wannan wani labari ne shi ma wa baidati khidin shi ma wubba baidati khidin ne da yawa kwan jimina wanda yake boyayye wa baidati da yawa kwan jimina na farko na khidin da buha ko ka ce nan khidu kai ma na sassitun eh yawa da yawa kwan jimina wanda yake a boye shine baydatu khidain ay baydatu sittin mun ko yake shi haka wa baydatu khidain da yawa kwanjimina na farko wanda ke a boyi eh duk yadda kai larabci kai fassara kalma da kalma akwai wanda baka fassara su eh sai dai ka bada ma'ana yana da ma'ana ce mai yawa a larabci amma sai kalma da ce kalma biyu da yawa kwanjimina na farko wanda ke a boye wato yana nufin mace kenan wadda take da wannan sifa za mu yi bayanin mai nufi la mu wadda take mace ce wadda take ba a nufin ko a tunani ba zai dau soma ba ba a nufin khiba'uha khaimarta tamatta'atu to da yin wannan tamatta'atu na ji daɗi min lahawin daga yin wargi da ita wannan min tafsiriya ce min lahawin tamatta'atu lahawan kenan wannan min tafsiriya ce wajtanibu yajsa min al-awthan wajtanibu yajsa ay yajsa min al-awthan tafsirul la yajsa min tafsiriya ce awil bayaniya Ta tamatta'tu min lahwin ji daɗi min lahwin na wargi biha da ita ghayar mu'jali ina wani mai gaugawa hankali na akwanci wato da yawa mace mai irin wannan sifa kawai bai da tuhidiyin ci wanda ko a tunani ba zai ɗau ma cewa wai ka fuskanci mada haimata ba to da yawa irin wannan mace na je na same ta na yi wargi na yi duk abin da nake so ghayar mu'jali ba ma ina mai gaugawa ba Eh, saboda kawai mun saba da ita kuma ko kuma a kawai na sahihin da nake bi in kai ga ta tajawaztu hawasan a wato na tsallake hawasan masu gadi wasu masu gadi wa ahwala ma'shayin da kuma tsowace tsowace jam'u haul firgice firgicen ma'shayin wasu jama'a alayya hiyasin ai hiyasin alayya masu tsananin kwaɗayi a a nema na lau yushiwu na maktali da za su samu dama kashe ni ai la ne ni da sun kashe ni ta ku nuska ehm, ina yake a karanta inji ban gan shi ba ma eh, su a san ilaiha wa ma'asharan Eh, ta su na tsallake a hawasan wasu masu gadi ilaiha zuwa gunta zuwa gari ta wa da wata jama'a tata mutanenta kabilarta alayya hiyasan hiyasan alayya masu tsanin kwaɗayi alayya a kai na kansu suna ƙoƙarin dama suna nema na wujanjan suna neman su kama ni wanta da nake wu na maktali da suna samun dama kashe ni ko lauyu yusiruna haka aljauhari ya faɗi wancan mai asiha da muke faɗi yana cewa al'ajwadu bisin ayyaktumu wato al'ajwad a ce lauyu yusiruna eh, da suna iya ɓoye kashe ni da suka yi idan laƙatalo ne da sun kashe ni inda zai su kashe ni salun alun ba a jiya ba amma di da aka yi sai ta tashi an kashe dan sarki ha na bak ai akwai ss za a bincike sai an gano ko su sa kashe shi to za a tashi kuma kabila a iya kawar da su gaba ke daya lawi na maktali da suna ya ɓoye kashe ni la ne mun gane ko wato ita jimina a tana cikin dabbobi waɗanda suke idan za ta yi kwai to daga nan tana yi tafiyar da ta kai daga nan zuwa kano don ta yi kwai amma nan take zaune za ta yi daga nan ya kai zuwa kano za ta yi tafiya ta je nesan da ta san bayan za a yi wani mahaluki ya kai ga kwannan nata doguwar tafiya take yi kilomitas masu yawa take ci to na farko kenan to shi yasa kwanta da take yi na farko kuma ya fi kowane kwai kyau shi yake ce maza bayidwa ba baid ba baid na kowa amma ka ji bayidwa a kwanta na farko ita jimina na'ama. to sai yake sifanta shi da cewa bai zato hidirin ne ma kwai ne na jimina na farko wanda yake a ɓoye ta yi shi da ta yi shi ta samu ta samu mai kyar suna kuwa ta jefa a saman shi ka gani to za a ga shi mai kyau za a ga shi da moisture shi da sauransu to yana sifanta yana cikin mulkai sifat sifofin da shi ya fara su wannan irin tashbihi shi kadai fara shi suna nan da yawa shi ya fara misalci mace da baydatu khide su ba sun sami na ke nufi don haka ya sifanta ta ne da abubuwa guda uku da ya sifanta ta da wannan na farko asiyanatu wal hifzu min at-tamf yana so ya ce ma a tsaye take sannan ba wani namiji ya taba kai gare ta asiyanatu wal hifz min at-tamf na biyu yana so ya ce ma wato tana da ah, naqa'ul safa'ul basharati wa wa naqa'uha wa malasatuha wato tana da jiki wanda yake lafiyayyen jiki wanda za ga moisture shi ya fita sosai sannan kuma na uku yana sifanta ta da haske da fai ya cewa ce mun gane ko wannan da abubuwa uku ke sifanta ta da ce bai khidin kai kawai duk bai faɗa ma ina abubuwa guda uku wa bai khidin la yuwamu ana cewa wa makaza yawumuhu Eh? wato kasada kaza kenan la wa ba a nufin khiba'uha khiba al khiba'u wal khaima sai mu ce khaima a masala mu ci ga larabci larabawa ko shi zaka sun ce khaima khaima suke ce baka jin khiba saboda baka ganin balarabi ya yi khaima galibi kamar buka za ka ganta tana da gema wasu ciki da falo tana da to wanda ta ce ma khaima idan tana da gema amma alkhiba innama yakunu ala amudain aw thalatha shi za ga kawai itace biyu ne za a samu su kafe ka ba za ta yawa ba ko itace uku galibi itace uku nan ɗaya nan ɗaya cewa yango khaima kenan khiba khiba kenan la yuwamu khiba'uha tamatta'tu min lahwin biha ghayra mu'jali dama ana cewa a'jala fi amrihi eh fa huwa mu'jal shine ce ghayra mu'jali ba ina mai gaugawa tajawaztu ahwasan na tsallake a hawasan wasu ma'ana mun fusa wannan ko yau al-hawas ana cewa tajawaza duk da kaji tajawaza jazal makan eh, ya juzuhu to ana nufin cewa ya keta wajen ya shiga ya fita ya bar shi a bayan shi ana cewa jazal masjid ya bi ta wannan kofa ya fita in bai fita ba za a ce jaza ba jazal masjid ya shiga ya fita وأجز من الجزء الذي بحضيضه أجداث أصداء العشي الهمة وجاوزنا ببني إسرائيل كاز آية سنسأل لك يا نعم تجاوز تجاوزت أحراسا جمع حايس shine mai بودي bodyguard بودي ma'anarsa ما kenan ka كاغاني تو jami sai ماذا ce kuwa ce alhuras alhuras shi ya fi yawa amma na cewa alhawas aka ce alhawasu shi ma jam'i ne jam'u haris hawasan ilai hawa ma'ashawan su hawasan ilai hawa ma'ashawan alayya hirasan ma'ashar jam'i ne amma la wahida lahu min lafzihi ma'ashar jama'a yake nufi sai idan aka ce guda fa sai ka ce ma' a ce Allah gafarta malam ma ya ce me yake nufi sai ya ce a ina nufin mutum guda a mutum guda malam me ya jami'in sarki ce ma asha eh a ya shi la wahidahu min lafzi eh kawai haka yake kawo qaum irin sa ko qaumu qaumu kaga jama'a yake nufi amma la wahidahu min lafzi aka ce to mutum daya ba ko mace daya ya zaka ce ka sai ka ce wajen koyi mawa ko yawwa to shi ma'asha jami'in sa shine maza ma'ashi ya ma'ashi wa nisa tasaddaqna to ka shi ma annisa din shi ma la wahida lahu ma min lafazi annisa sai a ce me guda ka ce nis ka sha a ce alga wata malam ba nis kan sai dai imma wa'atun ku yawwa la wahida lahu min lafazi na'am تجاوزت أحواسا إليها ومعشرا علي حراسا الحريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حريص ما يسألن كو داي كان الخيرنكم ka to amma nan لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص bilmumini yawa akwai abin da nake so in ce dama shi nake so in ce muku idan ka ce hawasa da to yana tsananin sun abu da kula da shi da bashi alkhairi shi yasa Allah aka ce hayisun alaikum bilmu'mini na ufu rahim afwan hankali na wani kada mu shiga wannan babi kada mu shiga wannan babi kada mu shiga wannan babi mu je da hewasin alayya nan hewas jam'i ne na wada jam'i ne na hayis hayis mu je eh, law yusiwuna maktali law na wadanda suka karanta da shi eh? wato da sun samu dama kashe ni eh? law na wasu ka ce kuma law yusiwuna ina kace law na ba ma zancen dai aljauhayi ba ko ya ce wa huwa bisini ajwad ayyaktumu eh saboda sawa fil lugha min al yana ɗauka bayyana abu ko kuma boye abu sawa kaza ya bayyana da shi ko ya ɓoye shi don haka in lewis lawisi na maktali da suna iya ɓoye kashi na da sun kashe ni ko lawisi na maktali da zai su bayyana da kashe ni cewa sun kashe ni da sun kashe ni to kwa ko ne ba zai ba ko don ba zai sun bayyana da cewa sun kashe mulkai ba ba zai ba ko wani zai ɗauka lauyi sai wuna maktali maktali nan a ma'anarsa maktal bi ma'anar qatl eh, ki muna karatu a littafi na tana ake fawa wa fafhamhu anni fafhamhu fahma man lahu ma'qulu fafhamhu fahma man lahu ma'qulu ay man lahu aqal dama wannan larabci da fil da da fa'il da fa'il da fa'il dai da maf'ul da masdar kowannen suna zuwa wajen wani akwai su cikin alkur'ani misalai da yau eh, da haka maktal maf'al ne الشيخ عبد الله بن cikin littafinsa alfiyarsa ta ta at-tafsir yake cewa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullum makana ghayrihi maj'ulu da masdar da fa'il da maf'ul kowanne suna zuwa wajen wani ajin mu ba da misali ko هدى للمتقين ممكن تشمعنى سهاد ومبين كان مصدر بمعنى الفاعل بأيكم المفتون بأيكم الفتنة أه؟ ذاك مفعول لم بمعنى ماذا المصدر إنسان مقتلي أي عقل ففهموا عني فهم فهم من له ما أقول من له ماذا عقل وأنا نقراو شيء سنجنت عليه حراسا لو يشيرون مقتلي إذا مثويا في السماء تعارضت تعارض أثناء الوشاح المفصل idza mathuwayya na zo mata ne idza lokacin da athuwayya wato tawawun na athuwayya ta'awadat ta bayyana da gefinta at ta'awud shine ibda'ul awdi wa hiya nahiya wato lokacin da ta karkata idza mathuwayya idan athuwayya zan ga muku bayani fi samai a sama ta'awadat ta yi gefe-gefe ta'awuda in yin gefe-gefen athna'i tsakiyar alwishah sakandami ko kuma tsakiya tsakiya ko sakandami almufassali wadda aka rarrabe ya ce na zo mata ne daidai lokacin da tawawunan na afuwayya yake a ta'awud fi sama wai shi a soyayya idan ya fito ba fito fitowa dama sai lokacin da dare ya tafi sosai sannan yake hudowa sannan yakan ɗau lokaci idan ya daɗe kuma sai ya yi ƙoƙarin a maza komawa ya yi ƙoƙarin ɓacewa mari to lokacin da yake mari ba haka kawai yake ɓoyewa ba idan zai mari za kamar sai ya yi kamar yana jujjuyawa haka za kamar yana juyawa yana juyawa sannan sai ya maza al to shine at-ta'awud at-ta'awud shine ibda'ul awd wa hiya nahiya yana yana bayyana da gefe gefen sa mun gani na'am to yana ce mata nazo mata ne idza ma thuwayya fi samai ta'awadat lokacin da thuwayya take ta bai ta karkata tana kokarin fakuwa fi samai a sama wato ya gwada cewa ya zo ne cikin dare ba ce karfe uku ko wajajen karfe hudu ka gani wannan dan ta'adda ne idan matsuwayya fi sama'i ta'awadat ta'awuda in sai ke sifanta maya ita a soyayya take ta'awud yace tamkar yadda kake ganin karkata ta asna'i tsakiyar alwishah alwishah shine sarka da muke cewa amma asalin kalmar hausa sai a ce sakandami ko a ce tsakiya tsakiya tsakiya almufassali wadda take maza abin rarrabewa ya ce hada wushahun mufassal Eh? wanda ake nufi shine sarka ce za ka gani mai 'ya'ya amma duk tsakanin 'ya'ya biyu an rabe an rabe sa da wani abu za a rabe shi da zumud ko azabawadaj ko azahab eh? ko almujan ko allu'lu duk tsakanin 'ya'ya biyu za a rabe da wani sai a ce mishi almufassal mun gane ko na'am to haka yake sifantawa cewa za a ganta ta karkata zuwa maghrib kamar yanda idan ana saye da sarka aka dan juya haka za a ganta a gefe to haka za ga fuwayya lokacin da take maza almari to abin da ke so ya ce yana so ya ce ma ya zo ne fa ƙarshen dai can cikin dai yana iya keto wato hanya duk koma mai zai haɗu da shi ya yadda irin wannan lokaci ya zo mata so amma kuma sai malamai suke cewa nan umul qais ba a ya so ya ce ba intiqalu dhihni aljauza ya so ya shi saboda li'anna thuwayya la ta ta'awadu wa inna ma ta'awadu aljauza ita thuwayya ba ita ke wannan karkata ba aljauza ita ce ke wannan yanayi ita thuwayya kawai ta hudu in ta tashi kawai bata take ba ta ta'awud ba ka aljauza ya so ya ce maza sai ya ce ma الثوية fi ما الثوية في السماء تعاوضت تعاوضت لوك تشندا الثوية تواو ثوية في السماء ta'awadat ta'awadat wato ta tana kokarin fakuwa fi sama'i a sama ta'awada in karkata ta afna'i tsakiyar alwishah tsakiya sakandami almufassali wanda aka rarrabe a tsakaninsa idan mafuwayya afuwayya wannan su ba a nasu astronomy sun san wannan tawaro akwai tawari da suka sani wannan huwa bushe'a kun san wannan kissa dai da sauransu su laraba kusan astronomy ilimin su ne eh, ilimin su ne ilimin nujum ilimin su ne shi yasa da musulunci ya zo ya haramtar da ya haramtar da ilimin nujum da sauran saboda dama ilimi ne wanda dama sana da shi to kuma ko bayan bayyana musulunci ilimi ne wanda yake gabaki ɗaya na musulmi yana cikin ilimin da ba dan da findings na musulmi ba da astronomy yau bai kai da yake wannan sabbatace abu ne don in ka je ka karanta tarihin Albatoji albatoji albatoji ka je ka karanta tarihin shi wane ne shi suna cewa ne father of astronomy kuma tuwa duk da rashin adalcinsu a nan shekarun baya din nan nasa da suka gano wani galaxy mai ban mamaki yana ga cikin milky way nan ne za a galaxy ka ga nau'ukan kaloli tattare da shi suka ce to mai wani suna za a bashi sai suka samu shi el petejos dama ka sake shi da tuwanci shi albatoji wannan galaxy sunan da suka samu su kenan ba a daɗe ba el eh, petrogeos galaxy na eh, idan masu wayar fi sama'i ita awada su bayani a ta'awud ta'awuda athna'i athna tsakiya ta abu amma jam'i ne eh tsakiya ta abu jam'in sa mufadin shine fanyun fanyun eh, jam'u fanyin shine tsakiya ta abu ta'awudu athna alwishah alwishah mun bayani shine tsakiya ko sakandami me jam'in sa me jam'in sa a me jam'in sa da larabci wishah hmm. aushah aushah almufassal mun bayani almufassal insha Allah in mun dawo sallah sai mu wai in mun dawo hutu minti biyar aka ce sai ku dan yi miƙa Eh, kawai za ku dan mika ku dan miki kafafu nan sai ku da minti biyar aka ce ku insha Allah biyar minti biyar sha ɗaya da kwata daidai sha ɗaya da kwata na? tana alaka da kawai? a ka bari mutane su amfani eh, insha Allah